daga za ku yi nau'in yi sa masla a kalla aka hana shi misalin yanzu a ce maka waye ne gana ya sari kayanka biya ba don ya saya dubu ashirin ashirin kan sai gashi na sai da shi dubu hamsin hamsin ya za ka ji kada hmm? da kaga ƙarshen ta ka ce ka fasa ko kaga ka fasa ka saba da kawai dole ya faɗa ce ka masa ba ka san nan ba dole a samu haya ya za a na sayar ba kuma sannan za ka ce irin wannan man ka ba riba mura ba to amma da ya sai ka ya biya ka kuɗin ka ba kallon shi kai hmm. eh eh wannan ba wannan wannan ba wannan yi eh, a shi za ka ce amana tsawon kuma ta ce ba ta musulunci ita kuma ta ce ma musulunci ta ke ba abin da haɗa hukumar nan da muke muke da alƙur'ani sakila ne sakila rizim ne ko sakila waye to ba Allah saboda haka nan babu wasu da Allah don haka ba ka taɓa musu wancan wanda za a ce kaza kaza ba wannan ga ta cin kasuwa ga mene ne cin kasuwa ga ciyaman ga waye mana na banza su dama ba su ce za su yi ba su anna ne wato rashin yi wa mutane kani Allah ji kan malam da ke koyi ka da inda yanzu ake tsora mu aka yi yanzu ake abin da ake ne ka ga za ka bayan da ba don kai kaɗai ka tashi yanzu ka ce ba ka yadda ba in aka ga magana kana da tarihi mutsutsuci ka ba su kuma cikin yaran ka ba wanda zai kirgaje ka ba wanda ya ɗauko ka bari ka ci da yi har ta samu ka a haka wani suka dawo a yana suka zata ah, ha mu wallahi sai a gyara mu wallahi sai sai sai wa waye ne ku ko nawa ne a cikin mu ba mu zai tafa sai an yi kaza na'am ai amma ko yanzu halin da ake cewa wa yau idan kana cin kaho kai karatu ne na addini sai mu ɗauko maka cewa dogi annabi wannan kallon shi ɓanna ba a aka ce ya gafiru lillazina la yarduna ayyam Allah ne maganar ba a farko haya fa yau kullil ladina ayyamin ana ayyama to ka gaya mumina sai wanda ka duba ba a ran aiki shi gaba da yafi musu haku ne ne su gaba ba yafi musu kaga akwai magana a kafa disfilin ake bukata ka bi abin da aka fata ka bi abin da aka fata har sai an kai an kafu to idan kuka yi wani girki ta malam haba ai da kansu ma sun suka suna hange suna hange suna hange za su fara zuwa su ce za su dafa shigo sai na roƙo da ku ku yi kam kuma mai dawo to ba za a ba ku komai ba ke ko da ke abin ku ba ma in dai taimako da na ku rike kayan ku sa shi a kasuwa ya musa rotai ne ku sa su a kasuwa musa ya kamar da kowa zai sa menene gona wurin noma ne ku sa shi a kasuwa musa ya yi da kowa zai saya sai dai mu je mu nemo kuɗi mu nemo masallaci kuɗi mu nemo makarantar mu kuɗi a ci gaba da ilimin nan ta kuwa ta ko kowane ilimi don kayan karatu kaza ka kare na wani kaza kowa da ranar shi za ta zo to malalan da aka tashi yin tutu mu'imma su tafi da kansu wa in ma yi to ko wani yanzu ya zai ke mana a mu mu za mu yi musu ne a jangolo mana wasiƙa ke zuwa yi in ma yanzu ce za ka da wa za ka yi? mutane su saba da cin hanci mutane ba abu da sai da kaza ilimi yaushe ya shiga aikinsa dai a samu alal akalli ko mafi karanci dai ba sa ɗaukar mutuwa wannan da sura ya biyu ai malam ba ai babu inda yake da daidai ba inda yake da daidai yau kada addinin musulunci da inda aka je aka fata su ne sauran hmm? dai. damfara yanzu in da za mu yi damfara mu yi damfaran musulmai kaɗai ta yi damfara ba musulmai ba a cibiyoyin addini damfaran cibiyoyin addini kaɗai ya isa ta tsare sauran damfara shi ne haifo ai ba musulunci ake bayar da shi ne an sanarwa da na bada su ba musulunci suke ba yau da ramar ta yahudi ba ya san komai ba shekan ba ya san komai ba hisa gaba sa sai tsanani ba ai wanda ya san abu zai faɗa da kai ya fi wanda bai sani ba hmm? wannan ina faɗa da kai ne a matsayin ya sani kuma kana son sai an yi wannan abun da ya sani to faɗan shi ya fi wuya to amma wanda bai sani ba in ka zo kana kuna faɗa da shi kana faɗa kana nuna masa kana faɗa da shi kana nuna masa har sai ya gano ka shi ko ya gama sanin ka kawai yanzu a mutu ne da wuna na tafaddan الوجه الثاني والستون هنا فالوجه الثاني والستون أنه نهى عن بيعتين في بيعته النبي هنا سلكي بيو آية وهو الشرطان شرطان يقول بيو في البيع في الحديث الآخر أو أني حديث وأن ذي تعريف فسر مكانه وهو الذي آه وهو الذي يقول li'aqibihi aw kasu al-bai'aini nan ya fa li'aqidatin ku da bugu da ne balla sana wani ko ya ya ko wani bugu ya sani sai dai in akwai wanda aka buga daga baya eh ai ba shi inda ya ɗebo a ciki ba a ya ce a ɗebo a kaga da ta ne to ka je ka dubo wannan ilamul muwaqqi'ina ka gane ko alladhi li aqidihi aw kasal bai'atayn wanda duk bi bai'atayn fi bai'atin to ina da ramin aw riba ko kuma cinye yawa shi riba في الحديث الثالث أحاديث نأكو يعني وانا وذلك فضل للذريعة الرضا وانا توشي هني الربا fa innahu idza ba'ahu sil'a idan ya sayar masa da kaya duniya mu'ajjala fi hannu thumma ishtaraha daga nan ya sai kayan ainihin minhu bi mi'ataini halatan kada ba a bai'ataini fi bai'ataini yanzu ina da kaya daga ko kana da kaya kazo sai na sai na sai shi ɗari dubu ɗari ko da menene yanzu kuɗi hannu shi kenan da na saye shi ɗarin nan sai sai na sayar maka da shi ɗari biyu ba shi kaga na sai naka ɗari na baka ɗarin ka ka je ka yi hada-hadan ka ko ba yanzu ni ko na sayar maka da shi ɗari biyu ga yanzu amma ba shi za ka biya ni dari biyu in ka tashi biya ai kan ka koyi ba dari ne na baka kyanta dari nan shi za ka damu da shi amma sai aka sarƙa shi da ciki ta inda za ka ba da riban dole ka maka sani ba ta ba ta kun gani muktaratu ne sai na sayar maka da shi dubu shida a ka sai min da naka dubu shida ko shi kenan sai na ɗauki dubu shida ka na baka tunda kama su shi kenan ya nace to yanzu nawa ka saye shi a saye shi yanzu dubu shida ninki ne sha biyu kaga sun ba ka ba shi sha biyu ai kawai na baka dubu shida ne ta biya ni dubu sha biyu sau a shari'a ta gano ta san dama shari'a an hana wannan sai a sai da riba ya ya fito ina da sauran su kalewa hmm. Eh. eh. ai dama dole sai ka sa in ka gani eh, wannan kai ne yanzu ka zo kaga ai kai ma ya tafi ne sai dai muskilan ne ba dan kasuwa ne ba balle sana abin yi da gaske ina ma ni dan kasuwa ne ina dan kasuwa sau da kana amma to na ala na sa ni dan kasuwa ne ka zo da muka tara tun ka sai na saya ta dubu shida ko na ba ka so ko kuma kana bala'in san muka tara dubu shida nan karshen ta ba kudin da ba ne ba to kowa dai menene ya zaka kawai abu abu a duhu ka san su kan kirkira abu ba wannan zai amfani da abu wasu ne za su amfani da shi Su kan kirkira abu sai a bar shi kawai mun yago su ci gaba da amfani da shi amma shi sun yi wanda bukata ka gane ko sai sai maka da shi yanzu dole zai koma hannun hannunka kana ga za ka sai min da abu dubu ka in ba wannan ba shi dubu goma sha biyu kaya ya da ake bayarwa sai dole dole ce ta fa ake yi wannan sai din so yi ita so aje ta kawai don sai amfani da ita ga wanda ya mu aka ce an mana eh wannan ya ga wani a fili yake sai ka shiga kana sani wannan ba ne bai asali ba fi bai asali amma dai malamai da dama suna faɗin wancan wannan ga shi nan ma a gaban ka ya yake nan yanzu sun masta eh, abin nan ba in akaza bai a sa'idi ko shi ni nan ko idan ya karɓi wannan kuɗin kare a kasa bai ruwa ta kaga na ce ruwa ainihin ɗari ne a wannan misalin gashi na kare ce daga ba ne wa in aka bi na kese, in ya karbi karantun kaga aka akaza bi qasfihi hima. ya karbi mafi kasan sa kaga wanda yake shi kuma kama yana ganin yi asara ha in dari da ake ya sayar da dari na sayar maka kagan eh, da ake zan mu dawo mu san sai to yanzu mai domin da dari na wanda an ce wannan ba ke ta kaga ba zai da wayar ce ya kafa shi ne ake ce maka wannan ana komulan ne saboda ai cuta da ita shi dai wannan in ka fahimci zai ta haka to haka ake koma waye zai sa ya saya dalla dalla ba wannan waye ai mu ba kowanne ciniki ne yanzu zama bukata ta kama tana da ragon kanan kanan amma fa balama ne da shi kenan ragon nan da ka zo duka ba zai fi yanzu dubu ashirin ba sai ka sayar min da shi eh, dubu ashirin amma fa ba ka fasa da shi yana ke na sayar da dubu ashirin yanzu ni zan sayar maka da shi amma za ka kamin dubu arba'in kaga lami lafiya za ka sai dubu arba'in ba bukatar ce ta kama ka dole ba sai ka zai shama ba shi ko shi na aka ce bai halatta ba ko eh, wani zai sa to shi wani zai iya sayar kafa shi tare da shi je shi dan zai je ya saya kasuwa an san faranshi kasuwa an ce ma bai bukata ne kai ba bukatar ta kamo ka ba ka ka kawo tana gungan sayar da shi wancan ba bukatar ke sayar ai mai wayo ne duk da za ka da kafin ka kallo idan shari'a ta zama wani sai ce baka ni na idan na fiya haka ne ce ba kudin gaba ne bai yi abin bai same ka ba eh, eh. dole wani wurin ba ra'ayi gaskiya ne nashin na kai shi wanda shi ma haka zai zama daga dole ce zai sa maimakon a taimake shi to ba za ta wuce shi daga ai littafi ne da littafi za ka shirya yanzu kamar misalin a sai maka irin mutanen da ake kamawa an ce yanzu ko ku kawo mana kuɗi amma nan da kwana biyar ku zo ku ɗauki gawa ku zama mu taimake sai mun kawo muku kai bakin harkar ka da motar ka kana ga nawa za Ya sha da fatan baban koren a hannun Allah wuri ma za ka je ana dukan ka idan Allah ka ce su taimake ka su kawo kuɗi ba sai ku zo ka, da kake ba dan Allah ko sai da gidana ko sai da mota ko sai da menene shi yana kusa da kai za ka je yanzu ina zuwa ka je sai ka Allah ce wani zai maka kafa a ce da bukatun a taro yan anguwa wanda ya zo Allah ce wani ai ko sai ya kai ya je to shi kenan abun miliyan ɗari sai ya ce miliyan biyu. Hmm? ai malam mutane ce miliyan biyu to yanzu bisa da yanzu to zan sayar maka da shi bashi yanzu ko za ka ni miliyan ɗari aka ga mugunta akan ka to ba kowa ke hisa a yi manyan ridin lawa da ya sanar fakta da gini cikin ba kowa ke iya gane ai ka ga ba kwakwalwan shari'a ko boko ba kowa ke iya loba sai dai gata a ci gaba da biya ka ci gaba da har ka gama baka iya komai ba sau da kanan ba kowa ke iri iri kana sanar ce ba zai yi ba haka da kwakwalwa baka cika ba bawa baka cika ba, bawa baka cika ba, za a yi tsaye a tattauna da kai ba to yi sa'an kaji mutum na so kan fi kihu mana sai ka san da ba ka ta kone to sai dai duk duniya ne ta zama ka ta kai sai sa aka samu katakon da yi hudu ba katako ne ya yi hudu ba ya gama ya ce wannan magana na ɗaya wata na ahalari amma ba wai na ɗaya ne saboda littafin addini ne ba. Shekawa na jaki ne. ko misalin ne ake magana eh, jiya muna karatun fito da ku bayan muku wannan zai ci tsaye bisa shika wannan zai ci tsaye bisa hudu to shi kenan sai aka kara malamin hadisi ya zai hadisi ba za ka samu wannan ba sai bisa da tsaye bisa hudu kace babu fikir sai ina za ka bulu a ba wa kowa nashi a kafa shida a ɗauki ɗaya wannan kuma a kafa shi hudu ɗauki ɗaya ai kaga bai yi ba a raba yadda ya kyanta ba kaga da na ana bukatan in ji su su fi sai kilo kila don haka sai a duba tawafukun bin nisfi sai sai kawai biyu rabin biyu rabin hudu din biyu so shida kaga sha biyu in kaga dama rabin shidan uku sau hudu kaga zama sai sha biyu ya ɗaya bisa shida kaga ɗaya bisa hudu kaga zai ɗauki uku sauran abin da ya rage a su bi ka ka ci gaba da karatun hadisi ko ka karanta alƙur'ani ka shi matacciyar kwakwalwarka ba kai su ne muke a kan na ina nuna wa yaran da kun gani kada wannan gayyar rukun ta ba shi don da dama an ka ciki ko mutane sun maka shuru ne ba wanda sun yi shuru ne wasu tsoron ka a ce musu jahilai akwai misalin wani menene ya na ga wani dukki cijo a ce irin sosai amma da mafarin sana zan ce yi mana du'a'i sai ce to jama'a ba wani du'a'i da za a yi kowa ta gaba da ɗauke Allah kowa ka zai da kaɗa ta kalibi na ce maka yanzu nuna min wurin da aka ci haka ga yi nuna min wurin ba ya nuna wurin ba yanzu kada kowa ba a du'a'i kowa irin na nashi da lebura da kan da liman da alaramma da malamin hadisi da mai kiwon karnuka in dai musulmai ne to duka daidai ake kowa ya dauki Allah ba a san tilan liman yi du'a'i ba karba ba amma sai ka kalle bura dan ta baya yi du'a'i Allah karba haka wani yaro ya faɗa min daga zamfara wallahi ba yanzu na jin haushin kaina da ban ya gashi da kamata ba kamar sannan ba amma ba a san da haka ba na bashi irin ina jin ya kiriji jami'an nan da daga nan kowa ya ga cikin sun wannan abu a kowace na haka hmm? eh. Eh. Ikon Allah. Ikon Allah. abin da ke kai wani babban malami ne irin waɗanda ana ji da su eh, yana karatun mu wata sai ga shi akan gado ya ka zo kan gado ya wuce ba bin nan ba wanda abin kirki a ciki eh, za mu ce lokaci zai wani lokaci hmm? to eh, ku ce da kakku dinga faɗin wannan kuna dariya duk wanda iwo wa irin wannan dariya sai ya fi su lalacewa sai dai kai bakin ciki idan za ka iya kuka a kan wannan tafai kuka amma ba za ka dinga kawo magana don ana dariya ba kai ka tabbatar da wannan mutane sun shiga hadari ba ana so na sai an je an kai su bango ba amma dai ya kamata hankalin su da akwai wanda ya zo na ya zo ya fara karatu ana kasan kaza to karatun kaza sai da tambaya kaza nawa kenan to mutane kaza shi kenan sai aka sashi a cikin jama'a sai a ce to eh, masu zan da maza nawa ne ƙarshe sai ka ga wannan ya karanta masu zan da guda maza guda goma sha biyu kaza kaza kaza kaza kaza kai kuma wasu zan ce karanto ka dafa hular ka to bai wada kan zuwa kan samu tun da baka samu wannan tilayin tun kana karami ba to kuma iyayen mutum suna ɗaukan tilayin tun suna ƙanana yanzu ne sai a ɗauko littafin a a kan bukatu kuma ban ba a bida zo ba a bida kuwa ko ranar taurasa da ran da aka rasa mai karatun har ke zo fi ba zai yi wa ba mun yi gaban malam ba wani kasu ana mana tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan yau malam ya tuzo an rasa wanda zai yi da san karatun amma mutum zai nemi wani littafi ya sa maimakon wancan da ake karantawa

ina yan burama na boko a boko ce haka to ai malaman zaure tun wanda ike aka ce maka malaman zaure su wanda aka san kariya shi kafin bature ne tun ba a yi bature ba wanda bature a wurin musulmai ko yi lissafi ai bature da ingila ko na faransa duk formulan shugaban lissafi ma mai ba wani ana jan jabra kuke shi masa komai hmm? to su shi a wurin musulman aka koya idan aka waye da riwaya a wurin su muke koya kafa bi ka da'a an tarar shafi ya. halaka ta kai ma karshe ka dinga fatan ka mutu a ce a waye gari abun da babanka yake koyarwa ka koma ka kama shi wajen hannu. ka faɗi na babanka bai fi izza ba hmm? kuma tarihi ya tabbatar maka wancan a wurin kakan bai kwa. طلاقا ينموشي أو كسفو وهذا من آذن الزرائق إلى الربا وأبعد كل البعد من حمل الحديث لما رياي نيسا لم نيسا أتزع شكر حديثنا على البيع بالجنيئة مؤجلة أو خمسين حالة Iliyasu ga kanan ku suna ne kawai babu sai kama kalla Iliyasu a kasar ya gace to shi ce wannan ba ba masa bai a ta nufi bai a kai mu da haka muka ɗauke shi haka za ka gan shi ci kai haka ne ba wancan wanda aka faɗi shi ne an ce bai a bayanin yanzu kuɗi hannu menene mi'a ana eh, bashi saka أو خمسين حالة هي يظن ذاك فيها hamsin ya ce to wale hako na riba na riba take an nuna maka abu a fili ga shi na dani sai ka tara ko ka tara ka labe abin da ke so wala jahalatan wala gararan babu wannan wala kimaran ba ta sa suke wala shay'an min al mafasidi babu wani abu da wannan da eh, shi ne ai eh. fassara hadisin bai ubai a kai ne a ce fassara shi da wannan fassara ba daidai ne ba na yanta ake da gaskiya wanne kuma yi matsala cikinsa yana cikin maka ba matsala cikinsa ga littafi kana da kuɗi yanzu kawo dubu uku ba ma sauran ba ka da kuɗi da yake za ka biya sai ka kwashe amfanin gona to shi sai na butar shi ne ina riba nan ina aka cece ka ina aka yi maka waye fili yake gashi haka zaɓe wannan wanda ma zaɓe ka tika kama a ji kankan amma wannan ba zaɓe ka tika ne ba sai ka zaɓa akwai kuɗin ka aljihu ka kai ka ka ɗebo ka ba su ka ba ka da kuɗi ka shi kenan a rubuta ina lambar gidan ku ina menene shi kenan wani lokaci ya kawo mana kaza shi ce wannan ai ba matsala cikin ka fa innahu khairuhu ko me yake da suna fa innahu khayyarahu ya ba shi zaɓi ne ai ayyu samanani sha'a وليأخذ وليس هذا بأبعد ونم بيني سابا من Badal, بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ko daga na bai sa ba irin da daga zaɓin sa tsakanin da yake da suna bayan an yi cinikin ko ko ya karɓa ko ya zartar a salasatu ayyami wa aidan ban da ma wannan fa innahu farqu farraqa baina aqdaini ya wada tsakanin kudurin guda biyu Kullum min huma a a tun, kullun minhumah syari'atum, zahiratum. Jidkan ila rila. Wahumas salafu wal bayu syikumah. Ahadah basi jasimuki. Tidak isi maha da ni. Basi jasimuki. Mungkin ikan yang membasi. Nawa ikan neman, ina neman dubu, uh, ina neman dubu tadi. sai zama babu dubu ɗari yanzu amma akwai dubu sittin na wannan kankarar dubu arba'in ina sayan ta za ka yi a kaso za a sai ta dubu ashirin amma sai aka sayar maka da ita dubu arba'in daga in sayar wata ya ƙare ya kawo dubu ɗari kaga an ci riban an samu riba na dubu na dubu ashirin shi ne ake cewa ba haɗa bai'un wa salaf ainihin lahuma as-salaf wal bai'u wa shartani fil bai'i shi ma ga wannan abun a kamin ice ka faskara ne kaga shartani fil bai'i da ice dai ka kawo ice ko kuma ka sauke min icen nan a mota ka faskara shi shi cikin gida kaga wajen uku ne ma duk da a kuɗi ɗaya dole sai a yi saukan isin kaza faskaran kaza a yi shi cikin gida daban kaza yanzu ka fitar da mu da wannan wannan kuɗin goro ba mu zo ba shi muke magana ba yana da alaka da wannan to ka gane abin da ke gaban ka ciniki ne ba ai a fiko ba ka gani inda ana son a gane fikin da an yi maka layi tashi rana don ka je ka tattauna suka iya shi kullum ana magana a da aka so shi a gaba yi kokari ka gane shi wa hadanil akadani wannan kudure ne guda biyu bainahuma min an-nasabi tsakanin su akwai alaka wal ikha'i wat tawassul bihima ila akal riba kai kuma ina ne alaka ta da jinga kama san ku jinga kama me da suna ibrahim jinga fa kama ce na zaka share mana masallacin nan shi kenan sai ai jinga ta kai ka zo da injin ɗinka sai ai za ka yi sha dubu hamsin a wata shi ne jinga bai da alaka da wannan ila akalin riba na ma ya kasa bil jam'a bainahuma fi ne abun da ke da haka su cikin haramci salawatullahi wa salamuhu ala man man kalamuhu shifa wanda magana sa waraka ne wal isma ta kan ne daga duk wani hadari garkuwa ne nan annabi wal huda wan nur shi eh, yasa ga da mutum dole ka tsaya kai abun nan irin yadda annabi ya faɗi yi kokari ka gane yadda annabi ya faɗi maimakon fita gyara abun da annabi ya faɗi alaikum salam ji da ke kuma ko kan ba ku daina buɗe buɗe ba faɗa kun layi biyu sama kenan ya karanta min ji na ji da zai karanta min ya je ka min shi ne dan kike wannan kuduri guda biyu kaga bai'un salafun wa bai'un ko bai'un wa salafun galibin ake cewa ba kaga wannan kuduri guda bai bayyana kuma minan nasab akwai alaƙa tsakanin su eh akwai na wal da an wantakan ce cikin aure guda daya wa tawassul da yin amfani don a cimma wani abu da ake so a cimma sa kaga wani yanzu irin tambayan sa ido nan ne zai ce yanzu ni ta da kaddarawa in ya tsaya masa daidai ka ce gashi ya eh, eh, eh, nemo um, Eh, wannan yana neman dubu hamsin din nan dubu ɗari kai ta ce a bashi nawa sittin to sai a nemo kayan dubu ashirin to misali idan da zai kawo dubu arba'in ba a kawo masa kayan dubu arba'in an bashi bashin sittin ba zai ka ce ya yi ba to su abun da suke so a tabbatar da jirgin daga nan sun girma shi ku gane sau da kana idan aka tabbatar musu da wancan ka ba shi dubu sittin sannan ka ɗauki kaya mai dubu arba'in ka ba shi to shi kenan wannan ya yi wannan ya yi to wata rana sai sun ba shi da dubu goma na dubu goma nan shi ne talatin arba'in isa duk hanya da za ta kulle a haram sai a dole ta tun da sai mutum ba zai cuce ka ba ya fito fili cutar ka zai yadda an taɓa jika maka magana ce ki ta saboda ka mutu na gari da kai hmm? ya sai dai a duba ba idan ina ma ya san tsina na in in ba da masu na taɓa ka sai ya sa maka abu hmm, sai ya sa maka abu